Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Sarfido Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 12 ga watan Yulin shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar filo da kanun labarai. Bayan da kasar Jamus ta mayar wa da Najeriya wasu kayayyakin tarihi, Jamusawa sun fara tambayar ko an hikima wajen mayar da kayayyakin shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya kakaba wasu 'yan kasar rasha 178 takunkumi ciki har da alkalan kotun tsarin mulkin kasar haka kuma za a cewa shugabannin taliban afghanistan sun musanta rahoton majalisar ɗinkin duniya da ke cewa suna fuskantar gwagwayar mai iko a cikin gida dukkanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji hasashen 'yan najeriya dangane da jawabin da ake sa ran shugaban kasar bola ahmed tinubu zai yi a safiyar yau albarkacin ranar bikin demokuraɗiyya kamata yi lokaci ya fara kaiwa wanda ya samu mutane waɗanda za su taimake shi da aiki da mun san cewa eh suna cikin wani hali ne yanzu na shawara shawarce shawarci da inda za su eh, samu mutanen da suka iya aiki domin su ci gaba da abin da ya kamata su yi amma shi abin gudunmawa da ya kamata a mutane a ƙasa shi abin lamba ɗaya wanda mutane ke jira su ga koya za a yi tsohon ministan sufurin jiragen saman najeriya hadi sirika ya yi karin haske kan zarge-zargen badakala a sabon kamfanin sufurin jiragen kasar na nigerian air da shigo da jirgin da fenti da kala da logo na yadda zai kasance ba a biya kobo ba ba wanda biya ko anini a cewar jirgi ya kasan dabo wata yaba gangan ba haka kuma muna tafi da shirin ciki da gaskiya to amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. A wani mataki da mutane da yawa ke kallon dama ce ta sauƙaƙa illar da turai ta yi wa Afirka a tarihi. A watan Disambar da ya gabata Jamus ta mayar da wasu kayayyakin tarihi har ashirin da biyu da aka wawashe lokacin mulkin mallaka zuwa Najeriya. Amma bayan watanni biyar, ana yin tambayoyi a Jamus kan ko masu kula da al'adu sun yi hikima wajen mayar da tagulla ta tarihi da ake kira Benin Bronze. takaddama ta barke ne bayan da shugaban najeriya wanda ya sauka muhammadu buhari kwatsam ya bayyana a cikin watan maris cewa za a mayar da kayayyakin ga wani basarakin gargajiya ba ga ƙasar najeriya ba kamar yadda jamus ta yi tsammani wanda buhari ya bawa sunan shi oba na benin wanda ya fito ne daga zuriyar mai mulkin da ya yi mulkin kasar benin a lokacin da tura mulkin mallaka na birtaniya suka wawa shi tagulla a ƙarshen ƙarni na goma sha tara wannan dai shine mataki na ƙarshe da shugaba buhari ya ɗauka kafin ya mika mulki ga bola ahmed tinubu shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya rattaba hannu kan wata doka jiya lahadi inda ta kakaba wasu 'yan ƙasar rasha 178 takunkumi ciki hada alƙalan kotun tsarin mulkin ƙasar na tsawon shekaru biyar takunkumin ya hada da rike kaddarori hana kasuwanci da zirga-zirga da sauran matakai. rasha ta harba jiragen sama marasa matuki na kama kazi da iran ta kera a ukraine cikin dare don ganowa da kuma lalata tsaron sararin samaniya ukraine ta kuma harba makamai masu linzami daga jirginta a cewar mai magana da yawon rundunar sojin ukraine yuri ihnat wanda ya magana da ukraine Shugaban Wagner Yevgeny Prigozhin ya faɗa jiya lahari cewa mayakan hayarsa ba za su sanya hannu kan wata kwangila da ma'aikatar tsaron Rasha ba. Da alama Rasha na ƙoƙarin karɓa ikon ƙungiyar amshin shatar Wagner ta hanyar neman 'yan sa kai su sanya hannu kan kwangiloli kai tsaye da ma'aikatar tsaro. jiya lahadi shugabannin taliban afghanistan sun musanta rahoton majalisar ɗinkin duniya da ke cewa suna fuskantar gogwar mai iko a cikin gida da kuma ƙulla alaka mai ƙarfi da ƙungiyoyin 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa a cikin wata sanarwa da babban mai magana da yawon ƙungiyar taliban zabihullah mujahid ya fitar yayi allah wadai da rahoton da kwamitin bincike na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya fitar a farkon wannan wata da cewa ba shi da tushe balle makama ta ce a ƙarƙashin jagorancin shugaban koli hibatullah akun diza taliban sun koma kan tsarin keɓewa na pushtun na mulkin kama karya na mulkinsu na baya a kabul wanda yake ta ga 1996 zuwa 2001 nan ba da jimawa ba sarfilo zai sake dawowa da karashin labaran duniya amma kafin nan bari mu leƙa bangaren rahotanni da safiyar yau ne an jima kaɗan ake sa ran shugaban najeriya bola ahmed tinubu zai yi jawabi albarkacin bikin ranar demokuraɗiyya jawabinsa na farko ga 'yan kasar tun bayan eh, tun bayan wanda ya yi a ranar da aka rantsar da shi a 'yan kwanan nan dai shugaban ya ɗauki wasu matakai waɗanda wasu da dama ke bayyana ra'ayoyi daban-daban dangane da kamun ludayinsa akan haka na zanta da shugaban kungiyar zumunta ta 'yan arewacin najeriya mazauna amurka sunday bitrus dangane da wannan batu to shi ina ganin abubuwan ma kamar sun tabu mai da ɗan sauki tun da dai gwamnatin buhari suka fara maganin cewa kaga kamar maganin sha'anin kudin mai da abin da ake cewa za a canza da shi ya shigo sabon gwamnati ai abu ne wanda ya sa gashi nan ya shigo an riga an kalmasa maganganun kawai shi abin da ke da kawai za a yi shine kawai a ci gaba da aikin da nufin da aka yi tun dama. to saboda haka abinda shi bola ahmed tinubu ya yi yanzu haka abu ne wanda ana ganin zafin kalilan ne kaɗan yanzu amma da can gaba najeriya za ta samu auki sosai saboda wannan um, abin da ya dauka maganganun da ya ce zai taimaki najeriya nan gaba na'am ɗaya daga cikin abu matakan da aka ga ya ɗauka da baya bayan nan shine dakatar da shugaban babban bankin najeriya da kuma sanarwar da aka samu cewa jami'an tsaro sun kama shi ko kuma sun tsare shi domin bincike dangane da tsarin tattalin arzikin da ya tafiyar wanda wasu masana suke ganin cewa kamar ya jefa kasan ko kuma 'yan kasar a cikin wani mawuyacin hali ya zaka bayyana wannan matakin da shi bola tinubu ya dauka to ai burin ne shi shugaban kasa in ya shigo ko kuma an samu sabon shugaban kasa in ya shigo ya samu canji ya kawo mutanen da ya san cewa za su yi aiki kamar yadda shi yake son yi aiki ga najeriya shi babban shugaban babban bankin najeriya shi tun dama ai Najeriya mutanen Najeriya ba su ji daɗin abin da suka yi ba kwanaki lokacin da aka ce za a canza kuɗi ya saka mutane cikin wahala mutane da yawa sun rasa rayuwarsu saboda shi wannan matakin da suka ɗauka so kamata yi mun ji daɗin abin da shi Bola Tinubu ya yi da wannan canji saboda haka ne a ci gaba da kawowa mutane wayanda za su taimaka wa jama'a domin ana cikin babban wahala a Najeriya abin da muka ganin Bola Tinubu ya yi abu ne wanda ya cancanci a bashi goyon baya sosai da ya ci gaba da aiki. an jima kaɗan ana hasashen shi shugaba bola ahmed tinubu zai gabatar da jawabi ga 'yan najeriya albarkacin wannan rana wanda ana sa ran watakila ya bayyana wasu abubuwa ko kuma tsare-tsare na gwamnatinsa da take kokarin soma aiki ko kuma ta soma aiki gadan-gadan waɗanne abubuwa ne watakila 'yan najeriya suke hasashen jawabin na bola ahmed tinubu zai mai da hankali a dangane da yanayin da ƙasa take ciki to abin da muke ganin shi palliative da suka ce za su kawo ma jama'a shi abu ne wanda ya kamata a kawo shi daga gawa saboda mutane na cikin wahala sosai da kuma banda haka kamata yi lokaci ya fara kaiwa wanda ya samu mutane waɗanda za su taimake shi da aiki da mun san cewa eh suna cikin wani hali ne yanzu na shawara shawarce shawarce da inda za su samu mutanen da suka iya aiki domin su ci gaba da abin da ya kamata su yi amma shi abin gudunmawa da ya kamata a mutane a ƙasa shi ne abu lamba ɗaya wanda mutane ke jira a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wuraren da ba a samun kwanciyar hankali domin wayansu wuraren ayyukan tsaro na faruwa ba wanda ya sani saboda haka kamata yi a mai da hankali ga wayannan ire-iren abubuwan da ke faruwa game da tsaro a Najeriya domin mutane su ma samu su ci da harkokin nasu na yau da kullum. Shugaban kungiyar zumunta ta 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka Sunday Bitrus kenan. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma gasar filo ya dawo da karashin labaran duniya. Saudiya dai tana son yin haɗin gwiwa ba gogayya da ƙasar China ba, in ji ministan makamashi na ƙasar a jiya Lahadi. Yana mai cewa ya yi baris da shakkun ƙasashen yammacin duniya game da ƙaruwar alaƙarsu. A matsayinta na ƙasar da ke kan gaba wajen fitar da man fetur a duniya, dangantakar da ke tsakanin saudiya da manyan masu amfani da makamashi a duniya ta samo asali ne ta hanyar alakar makamashi amma haɗin gwiwa tsakanin riyad da beijing ta kuma ƙara zafafa a fannin tsaro da fasaha bayan gargaɗi kan ƙulla hulɗar siyasa daga amurka 'yan kasuwa da masu zuba jari na ƙasar china sun yi tururuwa zuwa birnin Riyad domin halarta wani taro wanda ya zo kwanaki bayan ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kai jiya lahadi shugaban iran ya ci yarjejeniya da kasashen yammacin duniya kan shirin nukiliyar tehran abu ne mai yiwuwa idan har samar da makamashin nukiliyar kasar ya ci gaba da wanzuwa a daidai lokacin da ake takun saka tsakanin tehran da washington domin farfado da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015 tun a watan satumba da ya gabata ne aka shafa watanni ana tattaunawa a kaikaici tsakanin tehran da washington domin ceto yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya shida suka yi inda bangarorin biyu ke zargin juna da gabatar da wasu bukatu da basu dace ba amincewa ayatollah ali kameni na zuwa ne kwanakin bayan da tehran da washington suka musanta wani rahoto da ke cewa suna dab da cin yarjejeniyar wucin gadi da tehran za ta daƙile shirinta na nukiliya domin samun sassaucin takunkumi A gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Tsohon ministan jiragen saman Najeriya Hadi Sirika ya ce ba wai sun kaddamar da kamfanin sufurin jiragen saman Najeriya na Najeriya iya bane kamar yadda ake ta yadawa. ya ce an bayyana samfurin ne kawai wato an bayyana samfuri ne kawai na yadda jirgin zai kasance hadisi rika na mai da martani ne kan caccakar da ya yi ta bayan gabatar da jirgin da ke dauke da tambarin najeriya iya da aka ce an gano shatarsa aka yi daga kamfanin jirage na ethiopia aka yi masa fentin tutan najeriya ga rahoton nasiru adamu el hikaya Ah, Allah sauke <laughs> ne ba da hannun jari ba ni bukata da ina bukatar yin kamfanin jiragen sama da tuni nayi shekara ta yanzu 38 a wannan harkar Haji Sirika wanda bai yi wata wata ba wajen nuna samsam bashi da wani jari ko kuɗi a cikin kamfanin ya ce gaskiyar magana salon talla ne daga masu hannun jarin kamfanin ya sa aka kawo jirgin guda ɗaya ya sauka filin jirgin sama Namdi Azuku a Abuja kuma hakan ba sabon abu ba ne. tsohon ministan wanda ya ce gwamnatin najeriya na da hannun jarin kashi biyar cikin ɗari kacal a kamfanin sauran casa'in da biyar cikin ɗari na 'yan kasuwa ne da mafi tsoka na ethiopia ne kashi biyar na gwamnatin tarayya talatin da ɗaya na kamfanin mrs kashi goma sha biyar na kamfanin sako da kashi arba'in da tara na kamfanin ethiopia airlines suka shigo da jirgin da fenti da kala da logo na yadda zai kasance ba a biya ko kobo ba ba wanda ya biya ko anini a cewar jirgi ya batan dabo gwamnati ba gangan ba cewa kowa na da irin tsari tsarin shiga kasuwa wannan tsari ne na masu wannan kamfanin jirgi a zaman ƙarshe da kwamitin jiragen sama na majalisar dattawa ta taraye kan kamfanin jirgin na Najeriya Air ya nuna cewa ba gayyace shi kaddamarwa ba kuma ba saka 'yan kwamitin a tsarin ba gaba ɗaya. The issue was shrouded in secrecy to the extent that it was fraudulently displayed as a new national carrier contrary to the Nan shugabar kwamitin ce Biodu Olujimi ke cewa gaba ɗaya an gudanar da tsarin Najeriya Air a ɓoye inda aka gabatar da shi cikin kumbiya-kumbiya a matsayin matsayin jirgin sama na ƙasa don hakan ya yi hannu riga da ƙa'idojin aikin jirgi da dokokin ƙasa da ƙasa da ke jagorantar harkar jiragen sama. Hakika, wannan a wajen kwamitin zubar da mutunci ne. This indeed was an embarrassment to the committee. An tambaya zai rika shi me na gaggawa da sai kusan jajiberin sauka daga mulki ya dage wajen kawo samfurin jirgin maimakon jiran sabuwar gwamnati. Ita gwamnati ai tana da rai har ranar karshen da zaka bar ofis har minti na karshe. Kaddara misali sai ana gobe gwamnatin Buhari za ta kare. Abin Allah sauke sai aka afka wa Najeriya da yaki. Sai ce to bari ya bari sai gwamnatin soja ta shigo sannan za a samu mayaka su fita. mukaddashin shugaban kamfanin dafo olumide ya ce ba kamar yadda 'yan kafafen labarun sada zumunta suka yada ba cewa an kaddamar da jirgi mallakar kamfanin najeriya yadda lamarin yake an yi shatar jirgi ne don bikin nuna alamar sabon kamfanin kawai dafo olumide ya ce har dai kamfanin zai samu rajista sai ya mallaki jirage uku kuma shi aikin da aka saka shi shine kawai na samar wa kamfanin lasisin izinin tashin jirgi all you ever seen about nigeria aircraft were pictures drawings, not the real tun Dako ya ce goma sha takwas hotuna da zane-zane kawai ake gani na Najeriya Air. Da haka kenan aka zo da samfuri don a ga yadda jirgin zai kasance. A tarihi dai Najeriya na da kamfaninta na Najeriya Airways wanda ya mutu Muros, inda ake fatar Najeriya Air na yanzu zai maye gurbinsa. A shi ko an samu nasara gwamnati na da kashi biyar ne kacal na jarin. Nasiru Adamu Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Masu rare kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na ciki da gaskiya. jama'a salamu alaikum barkanmu da haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin taki haƙƙin dan adam a yau za mu duba halin da ake ciki game da maƙudan kudaden ɗan najeriya nan mai kamfanin fahama global investment da suka makale a wasu bankunan najeriya ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashin gumel Idan watakila mai sauraro zai iya tunawa a shirye-shiryenmu na baya mun kawo muku labarin wani ɗan Najeriya mai suna Muhammad B. Alhassan. Mai wani kamfanin hada-hadan man fetur da ake kira Fahama Global Investment. Muhammad wanda ya kira da maido da kuɗaɗen hada-hadarsa gida da suka kai naira tiriliyan goma sha bakwai da kasashen larabawa da Amurka da kuma Rasha zuwa wasu bankunan Najeriya. A shirin ƙarshe da muka kawo mun ba ku labarin yadda tsohon ministan shari'a Abubakar Malami ya shigar da ƙara kotun tarayya ta Justice TJ Ringim a Legas inda ya nemi a riƙe wannan maƙudan kuɗaɗe. A ƙarshe dai an karɓe ƙarar da miƙa ta ga sabon alƙali Peter Lupu wanda ya kori ƙarar da nuna waɗanda suka shigar da ƙarar na tafiyar hawainiya wajen kawo hujjoji ko gudanar da shari'ar. in za a tuna muhammad bai alhassan ya roƙi tsoho gwamnatin buhari don sa baki hadda alwashin la'adar naira tiriliyan uku don sa koma maƙudan kuɗin da ya ce yana da niyyar zuba su ne cikin tattalin arzikin najeriya don raya ƙasa wannan abin da ake zai taimaka wa ƙasa ba wai an zo kuɗi ko da ce na zama ɗan Nijar ne ko na zama ɗan Ghana ko Cameroon ne ai na kawo kuɗi a Najeriya dole da a kyale ne ya abin da zan yi balle ina ɗan Najeriya kuma na kawo wanda zan taimaka ma al'umma in taimaka ma kasa kuma me zai sa ana min hasada ina ina ba ma kai na talauci ne kaga nasir muhammad baya ba kansa talauci muhammad baya ba ma kansa kuɗi kuɗi nan daga allah ne to duk kuɗaɗen da na tara su ko tiriliyan sun kai tiriliyan na dala dubu ne kuɗi na bai kai na karu na ko ba muhammad kuɗin naka ne eh, suna da matukar yawa ba ta wajen irin waɗannan kuɗaɗe masu yawan gaskiya to ai baka san wani abu ni tun da na tashi ban taba yin tunani cewa ban da naira daya na kaina amma abin da yake cikin zuciyata wallahi bana tunanin ne biliyoniya ne abin na tunka mutum da safe tun da ya kawo ga haka din kuma na tashi ayyukan da nayi ai cewa ya kamata a bani takardar yabo tun da ni dan gida ne hasada zai fada da Allah ne saboda haka ni yanzu nan abin da nake so shi a baba Buhari mutum ne aka san shi mai gaskiya yau ya kai sati bakwai kenan da na kawo magana nan ma voa kuma kuna taka rawan gani saboda haka ina roko mai girma your excellency a taimaka president muhammadu buhari a sake mun kuɗi na saboda allah da girman kujerar da allah ya baka kai ne ɗaya a najeriya ka ce a yi kuma za a yi in ka ce kara a yi ba za a yi ba tunda muhammadu ba shi da laifi jami'in kungiyar kwadago kuma shugaban wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama kwamarar nasir kabir wanda ya tsakin daka don fito da gaskiya a wannan lamari ya yi wa wannan shiri bayanin halin da ake ciki a halin yanzu kan wannan takaddama. Alhamdulillah kamar yadda 'yan Najeriya suka sani duk da VOA tana bibiyan wannan abu sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi a wannan bayani da VOA ta yi ya kai ga an watsa wa duniya kuma wasu al'umma masu tausayi sun shigo inda muka tafi da lauyoyinmu muka samu akwai lauyan da shi ma ya ji a cikin hikima ubangiji ya taimaka mun tafi mun yi tafiya lagos babu a kirga an je an zauna da wato shi wanda ya wannan abu ko kuma ce kotun da ta wannan abu mun je mu bincika to wannan ina mai tabbatar maka matsayin da aka ci shine kotu ta nuna cewa lallai wannan abu da gaske shi tsohon ministan wato shari'a malami ya shigo da wannan magana kuma wannan court order daga jones ya fito to cikin hikiman ubangiji akwai alkalin da ba zan faɗi sunanta ba babba ce a ƙasar nan da ita ma ta taimaka da kuma wasu masu ruwa da tsaki an kai ga allah ba mu nasara mun cin mu nasara kotu ta kori wannan shari'a kuma ta ce lallai lallai wannan bawan Allah a je a bashi kuɗin shi to abin da zai baka mamaki alai nasiru bayan mun dawo sai muka fara bi da court ruling ɗin da aka samu a lauyoyin mu suka bankuna to bankunan nan yau su ce gobe mu dawo jibi har ya kai ga har sun ba ma shi Muhammad bi Alhassan wato activation form ya sassaka hannu ya cika ya basu wasu sun buɗe account ɗin a ciki. Eh Nasir Kabir kafin ma mu je nan wannan ya nuna an je kotun tj ringim a lagos kenan aka gama da wannan maganar shari'ar kenan eh abin da ke faruwa mun je kotun wato tj ringim an canja shi aka ɗauko wani alkali mai suna ah, justice eh, lifu to shi wannan justice lifu din shi ya wannan shari'a kuma shi ya ba wa mohammed bi alasan gaskiya cewa a ah, zahiri a ah, wannan wato shari'a gwamnati ta yi kuskure ba ta da gaskiya ciki muhammed biya lasan shi yake da gaskiya saboda haka mun yi nasara to nasaran da muka yi ya umarci kuma kotuna a bankuna cewa su sakar ba allah nan kuɗin shi to ina mai tabbatar maka har yanzu ba su sake kuɗin nan ba tunda muna bi bankunan nan wasu suna nuna cewa lallai lallai kuɗin nan an ɗan taɓa shi amma har yau ina ce ina ma eh, maganan da muke da kai su ce za su tura gobe za a tura to har yanzu ba tura wannan kuɗi ba. ma'ana an je an tunkari bankunan kuma sun tabbatar da cewa akwai waɗannan ma'ajiyun kuɗaɗen sannan kuɗin ne ba a gansu ba ko mai faru e abin da ke faruwa shine mun tuntuɓi bankunan nan sai suka ce ah, za su buɗe wannan account din abin da ke faruwa shine an kwashe kuɗin ne daga account ɗinsa sai aka je aka ɓoye abin da muke cewa suspense account to wannan suspense account ɗin duk bankunan da ka je ka samu sai su ce ma bari dai a yi hakuri za su tura wannan kuɗi wasu su kuma su ce ya buɗe akan da su to wanda ya kai ga wasu bankunan ya ma karɓi fom zai buɗe akan da su amma mafi yawanci wanda suka buɗe akan ɗin nan ina mai tabbatar maka sun ki su tura wannan kuɗi suna ta mana je ka dawo da shauransu saboda haka mu ba mu san menene nufin su ba ko mu san me suke a tunanin yi ba yanzu ya nuna tsakanin ku ne da bankuna kenan kawai ya saura amma babu wata maganar shari'a eh maganan shari'a kan mun yi nasara babu sauran maganan shari'a abun da ya rage shi ne bankunan nan su ba da kudaden nan to kuma zargin da muke yi kamar yadda wasu labaran da muke samu duk da dai ba mu tabbatar ko bamu gaskanta ba zargi ne amma muna ganin bankunan nan sun kwashe wasu kudade sun ba da bashi wasu kuma sun kwashe wayannan kudade ya kai ga wasu ma suna zargin ita wato shi ah, gwamnan babban bankin najeriya wato ah, cbn da cewa da shi aka haɗa kai aka kwashe wannan kuɗin saboda in ka lura ƙaran da shi malami ya kai ya nuna wa kotu ne cewa wannan kuɗi yana son lalle-lalle a kwace su ne ya dawo hannun gwamnati to kaga wannan zaluncin ina ga shi ne da da fara abin da suka yi niyan yi to cikin hikiman ubangiji yanzu allah zai kawo wato nasara mun yi nasara a kotu ta koru wannan kara ta ce lallai lallai shi mai bi alasan ya fi gwamnati gaskiya saboda haka a kuɗin nan nashi ne tun da yana raye a je a maida masa da sa. amma takamaimai menene bankunan suke faɗa kan kuɗin To abin da ke faruwa mun tafi bankuna da dama wanda bankin Eco wanda su ne kadai bankin da muka san sun ba mu kulawa da kuma a take ma suka bude shi wato wannan account din nasa suka ce za su kuma ga yadda kuɗin nan suke su tura masa kayansa to amma duk sauran bankunan kaman kaga GT nuna mana ma suke yi su ba su ma san a inda wannan kuɗi yake kuma ba su da ma masaniya wasu bankunan kuma sun nuna mana cewa da kuɗin su ya shigo daga waje tabbas a sun tura wa wasu bankunan sa kamar su first bank da sauransu duk sun tura mishi kuɗaɗen shi can saboda haka da muka tafi first bank first bank kuma abin take nuna mana cewa mu dakata za su bincika ga yadda za a yi to ina mai tabbatar maka abin da muka gano shine wasa da hankali bankuna suke yi is ko sun taɓa wannan kuɗi ne ko kuma akwai inda suka kai wannan kuɗi suke tsoron wato fito da shi wannan shine abin da ke faruwa yanzu. Kumru Nasir Kabir idan wannan abu ya ci gaba da wanzuwa ba tare da fitowar kuɗin nan ba. Me kuma kuke shirin idan tun da inda an baro kotu irin wannan al'amarin ya nuna sai an sake komawa fa. A gaskiyar magana shine mutun da mu yi nasara a kotu muna jawo hankalin bankuna ne da su yi gaggawan sakarwa bawan allah nan kudadensa idan ba haka ba ina mai tabbatar maka ƙungiyance za mu tara membobinmu kuma za mu tafi kowane banki a ciki za mu yi piketin in mu yi piketin kuma ina mai tabbatar maka za mu tabbatar da duk za mu tare wayannan bankuna za mu yi fito na fito da su su fito da wayannan kuɗaɗe tunda mun lura da su aka haɗe kai kuma me piketin e eh, piketin shine mu fito mu yi zanga-zanga a nan bankuna a mu dakatar da wasu ayyukansu mu tabbatar da cewa a wannan kuɗi ya fito saboda ai da muka koma kotu mun sanar musu cewa ga abin da ke faruwa a wanda ita a shi su lauyoyin a aka ba su sharan su rubuta wa bankunan nan lalle lalle saki wannan masu sauraro da izinin Allah za mu ci gaba da bibiyar wannan batu domin jin yadda za ta kaya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 To madalla Sarfilu sai dai kada ka yi nisa domin za ka kawo mana labarai amma a takaice. To Murtala a takaice a wani mataki da mutane da yawa ke yau kallon dama ce ta sauƙaƙa illar da turai ta yi wa Afirka a tarihi a watan Disambar da ya gabata Jamus ta maiwar da Najeriya wasu kayayyakin tarihi har 22 da aka wawashe lokacin mulkin mallaka. Amma bayan watanni biyar ana yin tambayoyi a Jamus kan ko masu kula da al'adu sun yi hikima wajen mayar da tagulla ta tarihi da ake kira benin shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya rattaba hannu kan wata doka jiya lahadi inda ta akaba wasu 'yan kasar rasha 178 takunkumi ciki har da alkalan kotun tsarin mulkin kasar na tsawon shekaru biyar takunkumin ya hada da rike kaddarori hana kasuwanci da zirga-zirga da sauran matakai rasha ta harba jiragen sama marasa matuki na kama kazi da iran ta kera a ukraine cikin dare don ganowa da kuma lalata tsaron tsaron samaniyar Ukraine da kuma harbin makamai masu linzami daga jirginta. jiya lahadi shugabannin taliban a afghanistan sun musanta rahoton da majalisar ɗinkin duniya da ke cewa suna fuskantar gwagwarmayar iko a cikin gida da kuma ƙulla alaƙa mai ƙarfi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa a cikin wata sanarwa da babban mai magana da yawon ƙungiyar taliban zabihullah mujahid ya fitar yaya Allah wadai da rahoton da kwamitin bincike na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya fitar a farkon wannan wata da ke cewa ba shi da tushe balle makama. Tuma saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can an jima kaɗan da hantsi karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar wato karfe bakwai kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. yanzu a madadin sarfilo hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin da dadi balawe wanda ya tsara shirin ya kuma bada umarni kai har ma da injiniyar mu ta yanzu ni murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.